Allah da alkhairi wannan taro mai albarka na majalisin goron sallah wanda yake gudana a zawoyin masu albarka na wani gari da gashuwa kuma yanzu sha Allah zai ci gaba da kama a wannan fara masallaci na jami'a da rufe tafsiri alhamdulillah an buɗe mana wannan taro mai albarka addu'a yanzu kuma insha Allah ɗaya daga cikin malamanmu guda biyu wanda za su yi karatu a wannan zahuya mai albarka ya samu a wannan waje a shek imam ya haruna sami tafsir wanda malam zai gabata a wannan kujera insha Allah domin ya faɗaɗa da mu dangane da irin zaman da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya da sahabbansa masu albarka Na'am. a bisa ga umarni insha Allah ta gayyaci arma gwani muktaru zai karanta ma ta yi salamin alƙur'ani kare insha Allah. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها والذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولم يجتمعوا له وإن يسلبهم الله شيئا لا يستيقظوه منه وهو الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عليم الله يصطفي من نعم الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسميكم المسلمين من قبل في هذا ليكون الرسول الحمد لله الله يسعدك على الكريم السوري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

yan uwa almajirai ina miƙa mana gaisuwar addinin musulunci mai farkonta aminci tsakiyar ta rahama kasanta albarka tahiyyatan min indillahi mubarakatan tayyiba tahiyyatu ahli janna fil janna wa hiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh da farko muna yi wa Allah ta'ala godiya wanda cikin falalashi da rahama shi. ya hada fuskokinmu masu albarka a cikin wannan gari mai albarka garin gashuwa karamar hukumar bade a kuma wannan rana mai albarka ranar alhamis a wannan babban masallaci na juma'a mai albarka masallacin malam garba mai tafsiri rashin jagorancin cin imam na wannan masallaci dan wa mai girma maulana sheikh abdulhadi da kuma jagorancin malaminmu shehinmu dan malaminmu wanda yanzu ka muna tare da shi shan malam ahmad bayu allah ya saka wa kowa da alkhairi a kuma haɗuwar da haɗuwa ce mai albarka haduwa ce wadda take gudana ƙarƙashin wato gayyata ta su 'yan uwa shababu tijjaniya na karamar hukumar bade wanda suke shirya a kan gayyata ko tunatarwa kashin goron sallah na wannan sallah da muka yi ta sallar azumi wanda aka fi sanata karamar sallah a hausa ke da da cewa wasu malamai sun nuna cewa ta da karamar sallah kuskure ne amma kamar al'adance an fi sani a ce karamar sallah ya gudana a wurare guda biyu yau shi ne na uku a wannan wuri muna fatan ubangiji Allah ya amfani mu da dukkan abin da malamai za su gaya mana a <clears throat> alal haƙiƙa yan uwa haɗuwa irin wannan haɗuwa ce mai albarka haɗuwa ce kuma wadda akan samu abubuwa da dama a cikinta na alkhairai domin a haɗu a tunatar da juna ita ce wato tambarin wannan al'umma su haɗu su tunatar da junansu ta shi ne aka fi gane wannan al'umma ta annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Allah ta'ala yake wannan al'umma kirari da cewa kuntum khairu ummatin ukurjan linnasi sai ce tamuruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah kun kasance al'umma ce mafi alkhairi wanda aka tsirar da ita aka samar da ita don mutane su amfana sai Allah ya ce tamuruna bil ma'ruf duk inda aka same ku kuna horo da kikkiawa wa tanhauna 'anil munkar kuma kuna hani da mummuna wa tu'minuna billah kuna yin imani da Allah sannan a wata aya Allah ya ce walta kuma minkum ummatun yad'una ila alkhairi lalle a cikin wannan al'umma a samu wasu jama'a da za su ke kira mutane zuwa ga ayyuka na alkhairai to kaga kenan ashe wannan alama ce da ake gane wannan al'umma a ko ina duk faɗin duniya duk inda ka ji an haɗu waɗannan waɗanda suka haɗu suna horo da kyakkyawa suna hani da mummuna to alama ce ta wannan al'umma shi ya saka ma Allah ya ce duk wata haɗuwa da za a yi kowace irin haɗuwa ce ta tattaunawa sai Allah ya ce la khaira fi kasirin min najwihum illa man amara bi sadaqati naw na wuce islahin bainan nas duk wata haɗuwa babu alkhairi a cikin ta sai dai in horo ne in haɗuwa ce wanda za a yi horo da abin da ya shafi aikin alkhairi a yi horo da kyakkyawa ko sadaka ko sulhunta tsakanin mutane to wannan dai duka alama ce ta wannan al'umma to jan hankalin nake so imani duk da cewa ba a ban wani takamaiman maudu'i ba gaskiya na tambaya ne ma sai suka ce ah, na? eh ɗalakan da yana ganin suka na yawwa sun ce ofin da ya kawai ba su na? to to menene maudu'in kila za mu dan tabo shi ko kaɗan ne me maudu'in naku yawa sallallahu alaihi wasallam da sahabbai to alhamdulillah wannan abu ne mai fadin gaske kuma zamantakewa ta annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai ai ita ce ma rayuwar gaba daya ta islam ne samar mana da annabi sallallahu alaihi wasallam wata rahama ce mai zaman kanta wata baiwa ce wanda Allah yana ji da ita a kowane lokaci da yake gaya wa al'umma cewa lalle ba da annabi sallallahu alaihi wasallam wato babbar baiwa ce da kada manna Allahu alal mu'minina iz ba'asa rasulan min anfusihim yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin Allah ya ce haƙiƙa Allah ya yi babbar baiwa ga muminai da ya ba su annabi sallallahu alaihi wasallama ya zama shine manzonsu yana karanta musu ayoyi na Allah ta'ala sanne yana tsarkake su daga zunubansu yana kuma koyar da su alƙur'ani da hikimomin da ke ciki ma'ana hukunce-hukuncen da ke ciki Allah ya ce lallai kafin zuwan annabi mutane suna cikin mutane to ta wannan in ka duba ashe ba mu annabi sallallahu alaihi wasallama wato wata kyauta ce babba mai zaman kanta wanda ya kamata musulmi a kowane lokaci ya ringa tunawa ya ringa kuma tunƙahu da tutiya da wannan baiwa da Allah ta'ala ya mana na ba mu annabi sallallahu alaihi wasallama sannan a zamantakewa da annabi yayi da sahabban shi kusan ita ce rayuwa ta islam ta musulunci gaba daya domin in muka dubi rayuwa ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama gaba ta makaranta ce shi ya saka sahabbai in ka duba sukan bi kwakwafi na duk wani da duk wani abu da annabi yake yi sabbi sukan bi don su lalumu su samo mana yadda manzan Allah yake gudanar da rayuwarsa gaba ɗaya duk rayuwar annabi sabbi sun bibiya domin makaranta ce shine addinin gaba ɗaya shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam shine kaɗai wanda hatta zama in ya canja sabbi suka royeto wannan canjawan zaman nashi don akwai karatu a ciki annabi sallallahu alaihi wasallam shine kaɗai wanda inda yana kishingide ne ya tashi ya zauna to tashinsa daga kishingidan nan ya tashi ya zauna kaɗai akwai karatun da sahabbai suke so su bamu a cikin wannan ɗin kaɗai inda manzon Allah yana zaune a waje sai tashi ya shiga cikin gida tashin shi da shigarsa gidan kanta sahabbai suna dubawa su ga ya manzon Allah ya tashi ya yi shiga gida Shigarsa gidan me yake faruwa domin umarni ne daga Allah ta'ala duk abin da kaga annabi ya yi umarni ne malamai suka ce ko canja zaman shi ko kwance shi ko tashin shi shiga gida ko yana gida ya taso ya fito duka manzon Allah baya yi sai da umarnin Allah ta'ala to balle kuma a ce magana da manzon Allah zai duk wata magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai to wannan maganar akwai karatu a cikinta shi ya saka ma Allah ya tsarkake harshen na Annabi sallallahu alaihi wasallama yace wannan harshe na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa ma yandiqu anil hawa <clears throat> baya faɗin san rai in ya faɗa in huwa illa wahayi yuha in ya faɗa to wahayi ne kawai daga Allah ta'ala kaga shi yasa ce wa ma yandiqu nulu da zai fito daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan baran bakin sa biyu masu albarka su rufe su bude kadai ya furta wani abu to wahayi ne daga Allah ta'ala shi ya saka hatta baccin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake sabai ba su bari ba sai da suka yi tattaki ɗaya daga cikin sabai har gidan manzan Allah ya shiga yaji ne mai izini ya kwana a gidan a ɗakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ɗakin ɗaya daga cikin iyalansa ɗaya daga cikin ummatul mu'minin ya kwana a kan shimfiɗa da manzan Allah ke kwanciya kai mai albarka don ya ga yaya manzan Allah yake bacci shi kuma yaya yake tafi da daren idan ya tashi su me yake yi wannan sahabin hatta farkawa da manzan Allah yi farkon farkawarsa me yi sai karanta wasu ayoyi shi ma dan ya rike sai bibi ayoyin ya karanta sannan sai ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauko ashwakin sa mai albarka sai ya goga a hakwaran sa masu albarka shi ma ya nema yayi sannan sai ya ga manzon Allah ya dauko salkai shi mai albarka sai ya alwala da ita shi ma kuma sai yayi sai ya ga manzon Allah ya fuskanci alqibla sai niyyarsa ta nafila ta tahajjudinsa da yake wajibi akan shi na dare shi ma wannan sahabin sai ya tashi sai zai zo ya jona jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ma ya tsaya a gefen hagu ba hagu ga annabi sai ya tsaya a gefen hagu yace sai manzon Allah ya kamo kunnensa har yene yadda manzon Allah ya kama kunnan. da inda ya kama a jikin kunnan, duka sai da ya faɗa a hadisi yace sai ya jawo shi sai ya dawo da shi dama da shi yana so ya bashi karatun cewa in mutum biyu suna sallah to ma mu zai tsaya ne a dama da liman manzo Allah ya bude Fatiha ya karanta suratul Fatiha til kitab sai shiga bakara da ya shiga suratul bakara yana ta yi karatu irin nashi mai albarka da murya irin tashi mai albarka wannan sahabin da yake biye da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har aka kai yace kila ko zai karanta ayoyi ne guda goma ko ashirin kila ya rukuni. aka share ayoyi goma ishirin talatin arba'in tunanin sai yace kila in ya samu aya ɗari ya rukuni. ya share aya ɗari manzon Allah bai rukuni. aka shiga aya ta ɗari da aka shiga har aka je har kusa da ƙarshen ita surutar ya ce to ƙila da yin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in yi surutar baƙara ta yi yi rukuri aka ƙare suratul baƙara manzan Allah bai rukuri ba aka buɗe Ali Imran aka shige ta aka yi ta yi shi dai yana sauraron a samu wata gaba a yi rukuri amma ba a yi ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a takaice bakara ya ali imran ya shiga nisa'i aka kare ta duk ba a yi ruku'in ba har aka shiga suratul lan'am a ma'ida aka yi lan'am aka yi la'arab duk ba a yi ruku'i ba mazala ya shiga har sai da ya kai ƙarshen suratul lanfal wasu malamai suka ce anan ne sai ya ruku'i wannan a raka'a ɗaya yi tartil kuma saboda Allah dama ya ce masa rattilil qur'ana tartila wannan sahabin ya ce ba dan kada in bar manzan Allah manzan Allah ya bar na yace ce sai da manzan Allah ya gaji yadda ya kuma manzan Allah ya ruku kuma ruku'in sai da ya daɗe wadda ya a wannan tsayuwar tashi yana wa Allah tasbihi a haka aka yi sallar shi yasa na Aisha a wani hadisin take cewa manzan Allah yakan yi raka'a biyu ya sallame yayi biyu ya sallame yi biyu ya sallame yamma sai ta ce karka tambayi irin kyan yadda yake wani a biyun da kake ga ayi biyu a sallame to haka manzo sai da ya raka a goma sai ya karo daya ta wutiri wata ruwayar ya kai a goma sha biyu ko ya goma sai ya kawo shafa'i da wutiri suka zama sha uku to kaga wannan duka sahabbai suna bibiyar hatta yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake a cikin gidansa a cikin ɗakin shi a inda yake kwanciya kwance su ne albarka da irin ibadar da yake cikin dare sai da sahabbai suka bi don su lalubo su karantar da al'umma cewa ga yadda manzon Allah yake sannan a cikin hakan har wata ranna na Aisha take tambayarsa ta ce ya Rasulullah kai kam ai baka da laifi gaba da baya in ba ka yi an yafe balle ba ka yi ba in ma za ka yi an yafe balle ba za ka yi ba ka kwanta ka huta mana dan me zaka wahalar da kanka har washe gari ka ringa tafiya da kyar saboda sallar dare sai ya ci mata afala ulu abdan shakura ba kiya so zama ba mai godiyar Allah to wannan ba a cikin gidansa kenan to haka idan ya dawo in in ya fito waje cikin sahabbai a zaman zamansa da yake da sahabbai yasa akwai sahabin da da an sallame daga sallah gida yake shiga har manzo Allah ya ce masa ka daina wannan fitar daga sallamewa ɗabi'a ce ta munafikai sai ce ya rasulullah mayafi na ne guda ɗaya zan je in ba mata ta lulluɓa da shi in ta yi sallah sai in karɓo saboda kafin ka gama azkarin ka ni kuma na dawo ba na so ko zama ka canja ba tare da ka canja shi a gabana ba in ji wannan sahabu saboda baya so komai ya kubuce mar ya karɓi abin daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafiyar da sahabbai aka yi zamantakewa mai kyau wanda har sai da aka kai wurin da manzo Allah yake cewa bana buƙatar ɗaya daga cikin ku ya kawo min tsirin wani ya ɗauko magana ta wani ya kawo cewa Wani ya ce kaza ya rasulullah manzo Allah ya ce bana buƙata ina so in fita a cikin ku da salimul ba tare da na riki wani a zuci ba a zamantakewa ta manzo Allah da sahabbai irin ta ake buƙata a yau mu samu wani ɗigo kaɗan mu kwatanta wannan sai ya sa mu zauna lafiya a zaman da annabi da sahabbai a kowa da ya haɗa tsakanin tsakanin sahabbai muhajirun da al'ansaru sai da ta kai fagen da manzala ya kirawo da aka yi hijira sai ya kira mutumin madina sai ya haɗa shi da mutumin makka sai ce ko yan uwa ne yan uwantakar kuma har ta kai inda muhajir zai rasu to ansar zai gaji shi inda lansar ɗayansu zai rasu to muhajir na maka zai iya cin gadon shi yan uwantaka sai da ta kai ga haka a wannan ne ma mutumin madina sai ya kira na makka sai ya ce mara a kana da jarin da za ka yi kasuwa da shi inda zai ce babu sai ce to ina da kuɗi sai ya fito kuɗinsa mai yawa sai ya raba gida biyu sai ya ba shi rai ce kai dan uwana ne rike rabi ba bashi ba ba rance ba ka je ka zazare naka ne kuma sai ya tambaye shi kana da shago a Madina inda zai ce babu sai ce akwai shaguna shagunan sai ya raba daidai gida biyu in goma ne sai bashi biyar in ashirin ne bashi goma kana da kayan da zaka sa a cikin yace babu sai ce muje su to sai a buɗe sai bashi da binai ya raba biyu ya bashi in buhu dubu ne zai bashi ɗari biyar ya ce sa a shagon kai kasuwanci kar ka zauna karshe sai ya tsaga gidansa gida biyu in ya tsaga biyu ya ja katanga sai ya ci wannan rabin naka matakin karshe sai ya ci masa kana da mata alaka zaujati kana da mata in ya ce babu sai ya ce to zo mu shiga gida ga mata nan wannan kwanan na aure ta wannan ita ce amarya wannan ita ce uwar gida wannan ita ce kaza in mai mata biyu ne ko uku sai ya ce mar ka zaɓi wanda kake so kar ka ji komai in ka ce kana son ɗaya daga ciki sai ya sake ta in ya sake ta ta gama idda shi zai kawo sadaki ya sa kuma ya kulla muku aure da kai da wani tsohuwar matar ta da ya saki shi zai sa sadaki a kulla aure kuma ya baka rabin gida ka zauna a ciki manzo Allah sai da mai da sabai suka zama haka walau kana bihim kasasa manzo Allah sai da mai da suka zama haka yan uwantaka sosai da ka fito daga gida ka san waye dan uwanka Imam Tirmidhi yace sayyidina Ali ne kadai Allah annabi hada shi da kowa ba har yazo yana kuka me yasa ka kuka sai yace ka hada kowa tsakanin mutumin Makka da na Madina duk ka hada kowa ya samu dan uwa sai yace ni baka hada ni da kowa ba shi yasa nake kuka sai yace ana akoka fi duniya wal akhirah yace ai ni ne dan uwanka duniya da lahira karka da to kaga irin wannan zamantakewar in muka duba yan uwa irinsa muke da bukata in taimake ka ka taimake ni a gurin yaƙi kishi ya damu sahabbai sai ga an kawo ruwa ruwan nan bai wuce mutum ɗaya ya kurɓe shi ya shanye ba amma yaka ba wannan in yi ga ɗan ya ɗaga kai sai ce a bawa ni, sai a ba ɗan shi ya hana kai shi inda su goma ne ko ishirin ba mai shan ruwan ƙarshe duk sai su yi shahada ba wanda ya sha ruwan saboda kowane bukatar shi shi kar ya sha ɗan uwansa yana bukata to irin wannan ake bukatar mu mu zama ya zama zan iya taimakonka za ka iya taimakona za mu iya taimakon junanmu da abin da muke da shi kuma irin wannan taimakawar kada sai kana da abu da yawa a'a dan abin da kake da shi karkare na annabi dawud alaihi wa ala na abdullu salatu taslim sai na dauda aka nuna ya ji labarin sikeli na Allah sikeli na Allah ta'ala sai yake tambayar yake cewa Allah sikelin da kake auna ayyukan bayi da shi ya ce Allah ina so ka nuna min gan shi naka ce sikeli wala'alla dan adam zai tunanin ko wani karfe ne ko wani itace ko wani abu a'a shi kuma Allah sikelin sa mala'ika ne musamman mala'ika ya tanada mala'ika mizan sai annabi dauda ya ce yana buƙatar ya ga wannan mala'ika mizan sai Allah ya bayyana ya ce ka bayyana ya ganka da ya gan sai ya ga tafinsa na dama da ake ɗaura ayyukan lada na bayi tafin kaɗai ɗaya daga cikin tafukan guda biyu ɗaya da aka nuna mara ya gani sai ga faɗin ya fi daga bangon duniya na gabar zuwa na yamma a takaice dai sai da annabi dauda ya faɗi ya suma da ya farka sai ya ce to wannan shine mizan mala'ika shine sikelin nawa sai ya ce ya Allah to yanzu wannan hannun nashi ta ya zaka cika da wani aiki na bayin ka zaka cika wannan suke sikelin sai Allah ya ce karka damu ya dawo dabino guda ɗaya da aka yi alheri da shi in aka ɗaura shi akan wannan sikelin mai wannan faɗin Allah ya ce zan yi cika tafin wannan mala'ikan da ƙwayar dabino guda ɗaya na alkhairi da aka to kaga kenan a shi a aikin alkhairi ba a ba a renawa shi yasa manzo Allah ya ce la tastahi min ida'il qalil wal hirmanu aqallu min karka ji kunyar ba da kaɗan babu ɗin ya fi kaɗan ɗin ƙanƙanta a ce babu gaba ɗaya baka bayar ba shine kaɗan ba wai ka samu wani abu da za ka bayar ka to shi yasa lalle in akwai buƙatar mu gwada mu ringa dan canjawa rayuwar tamu mu ringa koyi da yadda sahabbai suka zauna da manzon Allah da yadda annabi ya zauna da sahabbai ko kaɗan ne mu ringa dan kwatantawa to wannan zai sa rayuwar mu sai ta yi albarka duk mu duba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce sun da ɗaya fa kaɗan baka sakamakon ranar kiyama kana tare da manzon Allah man ahaya sunnati baka ka annama ahayani wa man ahayali kana ma'ifi yawan yawmal qiyamah sunna ɗaya wani ka dan bakala danka ranar kiyama kana tare da manzan Allah to ina ga irin wannan sunnoni manya wanda ake da buƙatar mu dabbaka su ya kamata mu kula sannan a kowane lokaci mu ringa kyautata wa kanmu zato idan na ganka in kyautata maka zato idan ka ganni ka kyautata min zato idan muka lura ai addinin mu al-islam ne musulunci duniya ko ina ka shiga islam ɗin nan ne guda ɗaya musulunci kawai duk inda ka je in ka ce kana buƙatar yan uwanka musulmai gurin musulman za a kai ka kuma duk wanda ya ganka ya san kai musulmi ne kai ma inda ka je ka san musulmai ne musulunci mu ɗaya ne al-islam inna dinan inda lahi al-islam wa mun yattaji ghayra al-islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin to in ka duba a matsala ta mu samu saɓani wannan inda mun lura ba zai sa mu kyautata wa junanmu zato ba Wani Allah kai fahimtar ka daban shi ma wancan fahimtar shi daban amma kuma asalin ɗaya ne da an yanzu duk musulmin duniya an ka tambaye su Allah nawa ne ba wanda zai ce maka Allah biyu ne duk musulmi zai ce maka Allah ɗaya ne Allah mu daya haka annabi mu wanda kuke tunkaho da shi shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da imanin mu da sauran annabawa gaba daya sannan haka inda zaka tambaye musulmi sallah ba zai ce ma lokaci biyar muka sani ba musulmin da zai ce maka lokaci shida ko bakwai wannan fa duk duniya jami'an haka inda a wannan lokutan guda biyar na sallah inda zaka tambaya asuba raka'anu ne zai maka raka'a inda za ka tambayi asuba zai ce ma da asar haka haka magarba zai ce ma isha ya ce ma ba wanda zai ce maka isha shida ko bakwai magarba kuma ana yin a biyar ko a ce wai saɓani a ce wata mazahabar ta nuna a zahar za ka iya raka a biyar ko a ce wata mazahabar ta ba da dama za ka iya magarba a hudu babu duk sallar mu ɗaya ce haka in ka zo zakkar mu iri ɗaya ce haka in ka zo ramadan shi muke azumta a cikin watanni haka in ka zo aikinmu na hajji ɗaya ne duk duniya za mu je mu taru ne a arfa arfa mu ɗaya da an ce safa da marwa kowa ya san gurin da an ce ɗawafi kowa ya san gurin duk duniyar musulunci an san inda ake ɗawafi to kaga in ka dubi wannan kaɗai za ka ga ashe musulunci abu ne wanda yake musulmai duka a dunkule suke abu ɗaya ne idan ka ga allah raba, yanzu ko waccan ayar da malamai suke yawan kafa hujja ne ta wa atasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu in ka duba asalin ka shiga cikin ayar in ana magana akan waccan tafriq din fa zai iya zama kafirci ne ba shi saboda a ce a ce bi hablillah hablullahi nan malamai sun yi maganganu akai da yawa wasu ce alqur'ani wasu ce la ilaha illallah to akwai musulmin da bai yarda da la ilaha illallah ba akwai musulmin da bai yadda da alkur'ani ba babu duk musulmi mun yadda da alkur'ani duk musulmi da ka aje musu littafin alkur'ani guda ɗaya sun san shine littafin su duk mun yadda da la ilaha illallah hamdulillah sai Allah ya ce wala tafarraqu asalin dalilin saukar ayan akan yahudawan wanda suka musulunta wajen manzon Allah ne yayi suka samu irin dan kabilancin nan ya motsa za su fara yaƙi tsakaninsu sai aka saukar da wannan aya ya yi ta amanu haka ta eti wa mutum na illa wa antum muslimun wa atasimu bi lahi jami'a wa la farra wa alaikum ni'matallahi kuntu mu a a'da'an fa allaba bayna kun fa asbahatum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala shafa hufratin minan nari fa min ha. ayoyin haka suke don amma malamai sai suke suke magana da shi saboda me saboda dai aya ce wadda take magana akan haɗin kai na musulmi wallahi duk abu ɗaya ne in ka ga an ɓangare wancan ya tafi a fahimta shi wancan ya tafi a fahimta shi akwai inda za a zo a haɗe inda dan Allah ake yi amma in ba dan Allah ake yi ba to kuma wani abu ne da ba wannan sunan shi ba addini ba siyasa in aka mai da abin siyasanci to kenan sai ya zama wani abu daban kuma ina fata an fahimce ni nace siyasa to shi saka ah, dole mu kyautata wa junanmu zato idan na ganka kana laifi ba a buƙatar in tallata laifin naka a'a in zo in same ka maka nasiha in ka ganna laifi ba a buƙatar ka tallata laifina ka zo ka same ni kamar nasiha don in gyara ainihin dan uwanka ne amma idan kana laifi na tallata ko abin bai kai ya ka bane cewa ne ya zama kafiri wal iyazu billah ko suwa na kafirai ne ko suwa na mushrikai ne ko na mai kama da haka to wannan ba hanya ce ta gyara ba muna ta kanmu ne muna rarraba kanmu ne shi ya saka ma manzo Allah ce kalma ta kafirci ka ɗauke ta ka liƙa wa ɗan uwanka musulmi to wannan kalmar ba ta a ƙasa banza in ta je in ba kafirin bane za ta dawo kan shi mai faɗan da Allah an karu ne ko an ragu an ragu ne kan shi mai faɗan za ta dawo ya saka ba a son ka jefi ɗan uwanka da kalma ta kafirci mai risala ta yi ce inda mutum na kallon gabar ya sallah duk laifin da yake karkace mishi kafin sai dai ka dubi ana dubo ne laifin da kai amma ba za a ce da mutum ya zama kafari ba shi ya saka idan muka duba kafircin kanshi ai malamai kakkasa suka yi sai su ce kufurin duna kufure ta zalincin sai a ce zulmin duna zulmi haka in ba shirka ne sai a ce ba wancan ake nufi ba inna shirka la zulmun azim haka kowanne sai an san yadda aka yi dai don a samu a a tabbatar da musulmi akan islam ɗinsu a tabbatar da mumini akan imaninsu in ka duba imamul bukhari a cikin sahih ɗinsa a kitabul iman har babu ya ajiye na musamman in jiba mutum da kalmar kafircin nan da ya magana a kai sai ya je babu na musamman sai ce babu wa in ɗa'ifatani minal mumini na tattalu fa aslihu bainahuma sai ce fassan mahumul mu'mini ya kawo babu yace, ce a wa in ta ne minal mu'mini in aka samu da'iba guda biyu na mu'minai iktatalu suna faɗa da junansu sai Allah ya ce fa aslihu bainahuma ku sulhunta tsakaninsu to Imam Bukhari abin da yake so ya fabdo anan cewa wa in ta ne minal mu'minina in ɗaiba guda biyu ta mumine suke faɗa da junansu fa aslihu bainahuma qasrun ta tsakaninsu kaga anan sai Imam al-Bukhari yace fa sammahumul mu'minin duk da cewa fada suke na kashe juna amma sai yace mun ambace su mu'mine ne har yanzu fa sammahumul mu'minin har yanzu mu'mine ne sannan sai ya kawo hadisin da yake magana na Ahnab bin Qais da hadisin gamayya na da Abubakar. sai ka hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan taqal muslimani bi sayfihima fal alqatil wal maqtul finna idan musulmai biyu suka haɗu takuban su musulmi ya dau takubi wannan ma ya dau takubi sai suka yi fada a tsakanin su to sai manzo Allah ce fal qatil wal maqtul finnari da wanda ya kashe da wanda aka kashe dukkan su ɗan mutane ne abubakar sai ya ce fa kuntu ya rasulullah hazal qatil kuma barul maqtul shi wannan kisa yi dan ya je wuta ba mamaki to amma me laifin shi wanda aka kashe ina so in samu ƙarin bayani akai sai manzo Allah ya ce innahu kana harisan ala qatl akihi shi ma yana da kwadayin yaga ya kashe dan uwan bai samu bane har kisan ya zo kai shi to abin duba anan ba kisan ba to sai ma Imam Bukhari sai ya ce can da yace fasammahumul mu'minin saboda wa'in aibatani minal mu'minin anan kuma sai ya ce manzo Allah ya ce izalta kal muslimani idan musulmai biyu suka haɗu kaga iza izaltaka al musliman musulmai biyu tunda duk da cewa gashi sun yi kisan kai har laifin nasu ya kai su ga wuta amma manzo Allah bai ce musu kafirai ba sai ce al muslimani can kuma wa in da'ifatani min na tatalu fa aslihu bainahuma fa sammahu almu'minin kaga girman abin da suke kaba'ira yana cikin kaba'ira kabira ce amma manzo Allah bai ce musu kafirai ba Allah bai ambace su kafirai ba to kenan kaga anan inda wani zai irin wannan ka jefe shi da kalmar kafirci a musulunci ba kai daidai ba haka in ka duba a irin su misali yanzu mutum yi munafurci Allah ya sauki a cewa da yayin munafurci annifaq za a ce wani ya zo munafurci haka ne ai to shikenan a nasiha sai na ce a wani ya yake munafurci ai munafukai munafikai Allah ya ce innal munafiqina fi darakil asfali minan nar dukkan munafikai lalle a wuta suke suna faifan ƙasa na wuta sannan bashir munafiqina bi anna lahum azaban ka kai wa munafikai bishara suna da azaba mai radadi innal munafiqina yukhadi'una Allah wa khadi'u munafikai suna yaudara Allah suna yaudara addinin Allah suna yaudara muminai kaga wani duka laifi ne to idan ka ɗauko hadisin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ayatul munafiki salasu sai manzon Allah ya ce alamar da za ka gane mutum munafiki ne ta wuri uku ake gane munafircin mutum manzan Allah sai ya ce iza haddasa kazaba wa iza iza haddasa kazaba wa iza wa'ada akhlafa wa izza'atu mina kana Maza Allah yace alamar munafiki uku ne na farko alamarsa ta farko da za a gane mutum munafiki ne iza haddasa kazaba da zai yi magana sai yayi ƙarya duk magana da zai yi sai yayi ƙarya ɗaya kenan na biyu sai manzo Allah ya ce wa wa'ada akhlafa idan yi alƙawari zai saba biyu Wa iza atumina kana na uku shine idan ka bashi amana zai ci wannan alamomi guda uku ayatul munafiqi salasa alamar munafiki uku shine idza haddasa kazaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza utmina kana wannan hadisin abi huraira kenan ya kawo wannan sannan a ɗaya hadisi na abdullahi bin amri sai ya kawo abubuwa guda hudu shi kuma sai manzo Allah ya ce arba'un man kunna bihi kana munafiqan khalisan arba'un abu hudu man kunna fihi kana munafiqan kalisan abu hudu duk wanda ya zama yana cikin su ya zama munafiki kawai kai tsaye kalisan ba wani sirki munafiki ne wa man kana fihi kasalatun min hunna kana fihi kasalatun nifaq hatta yada'a sai manzo Allah ya ce in ya kasance kana da ɗaya daga cikin wannan ɗabi'u guda uku guda hudu to mutum ya zama munafiki sai dai in ya bar su a hadisin sai ya fara da cewa iza atumila kana wa iza haddasa kazaba wa iza ahada gadara wa iza kasama fajara a wani hadisi na Abdullahi bin Amr kenan wancan mai guda uku hadisin Abi Hurairah radiyallahu anhu wancan ga uku ne kawo wannan kuma sai da ya kawo uku sai ya kara da za ka sama fajara idan yayi kusuma zai sa fajirci a ciki inda wani abu zai hada ka da shi yanzu nan za a ce ka yi haƙuri mana dan Allah ya ce ba za a yi ba dan Allah zai iya cewa haka ka yi haƙuri mai ce ba za a yi haƙurin ba kabarin ɗaya ne da kai kaza kaza da kusuma ta taso sai ya sa fajirci ya ce wannan alama ce ta munafurci to kaga idan ka dubo wannan fuskokin da wancan mai ukun da wannan da aka ƙara ya zama hudu a cikin musulmai ana samu dole ka samu musulmi na magana ƙarya za ta shi dole idan ya alƙawari zai iya sabawa dole idan kuka yi ka bashi amana zai iya ci kuma manzo Allah ya ce wannan sune alamomi na munafiki to kaga idan ka ɗauki wannan hadisan guda biyu ka haɗa da ayar alqur'ani innal munafiqina fi darakil lasfali minan nari bashiril biyan bi anna lahum azaban nima, ga yamu wanda zai kubuta ba yadda za a yi mutum ya kubuta kenan dukkan in ka haɗa ka musu kuɗin goro duk munafukai suna wuta da kayi ƙarya kawai sai a sa sunanka fidda rake lasfal minan ne da ka ci amana fidda rake lasfal minan ne da kayi alƙawari ka saba fidda rake lasfal minan ne da kayi kusuma kayi bujur fidda rake lasfal minan ne to kaga in ba a shiga an fito wa mutane hanyar da za su bille ba zai wuya a samu wanda zai tsallake illa nadira to yasa sai malamai sai suka kasa munafurcin suka ci. a'a munafurcin kansa kashi biyu ne akwai nifaq da zai zama amali akwai nifaq da zama itikadi shi wancan innal munafiqina fil daraki lasfali minan nari munafurcin da zai kai mutum ga wutar jahannama can faifan ƙasa sai malamai suka ji shi ne faƙul itiƙadi munafurci na ƙudiri ya ƙudurta a ransa shi cewa iza ja akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka larasulu wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun da sun zo gurin manzo Allah su ce mun shaida kai manzon Allah ne Allah ya ce ƙarya suke ni na san kai manzo ne amma ya suke ba su yi da manzancin ka ba su munafukai ne to wannan munafurcin nasu shine na itikadi wanda kai tsaye zai kai mai shi wuta ina ba ta mun gane haka shi kuma nifaqul amali sai ma suka ce shine wanda aikace yana shigo a cikin musulmai daidai ku musulmai shine iza haddasa kazaba wa idza wa'ada akalafa wa utu mina kana wannan shigo sai suka ce to wannan ana kiran su nifaqul amali munafurci a aikace baya fidda mai shi daga musulunci balle ya kai shi fidda rake lasfali minan neri sannan kuma ba za ka ce masa ya zama dan wuta ba amma yakan zaizaye karfin imanin mutum in ya zama shine aiki ina ba ta mun gane to kaga wannan duka malamai kokarin da suke su nuna mana shine suna so su nuna mana dai mu kula mu kyautata wa junan mu zato mu mu'amala mai kyau mu zamantakewa mai kyau yanzu ramadan da ya shuɗe mun yi azumi mun yi tarawihi mun yi qiyamul layli duka wannan an yi su to duk wanda abubuwa guda uku da azumin da tarawihi da tahajjudin da aka yi duka imamul bukhari sai ya kawo su a cikin kitabul iman dan ya nuna maka mai wannan ayyuka bayan da za a kafanta shi duk sai ya kawo su a kitabul iman a kitabul iman ya kawo su shi ya saka da ya kawo sai a je babi na musamman sai ya ce maka azumin watan ramadan sai ya ce maka minal iman minal iman sai ya kawo maka hadisi hadisin abi huraira sai ya ce man sama ramadana imanan wa hatisaban gufira lahu ma taqaddama min zambi kaga azumi man sama ramadana imanin wahati saban gufira lahu ma taqaddama min zambi azumi in kai kana da imani an gafarta ma zunubanka sannan sai ya dauko tarawihi sai ya ce man man kama ramadana imanin wahati saban sai ya ce gufira lahu ma taqaddama min zambi har yanzu hadisin abi huraira sannan na uku na tahajjudi sai ya ce man kama lailatan imanin wahati saban gufira lahu ma taqaddama min zambi dukkan su kowanne ya ka babun sai ce minal iman minal iman minal iman wannan tambari ne da aka sa maka cewa kai mai imani ne to musulunci ya nuna kai mai imani ne ta ne kuma zan kore ka musulunci ya tabbatar min da imani ne ta za ka kore ni bambancin fahimta ba zai sa in kore ka ko ka kore ni ba da mun lura da wannan sai ga zamantakewa mu yayi kyau wannan sai ya sa ga zamantakewa ta yi kyau saboda haka yan uwa mu lura a musulunci abu ne mai daɗin gaske kamar yadda na faɗa da farko kar mu rena kanmu mu ringa taimakon junanmu yanzu mu wani tsari da muka ɗauka a zawiyar cikin albarkacin manya idan misali da safe in lokacin da ya kamata a karyaye to mun daura wa kanmu ba wanda zai ci abincin sa a cikin gida shi kadai duk abin da kake da shi zaka dauka ka fito mana da shi inda mame ne da kai fito da shi shi ma wace inda mame ne da shi fito da shi in Allah ya taimake ka an dafa nama nama ya kwana to ba za ka ci kai kadai ba za fito da wannan nama in ma na kaji ne in ma naman kai ne in ma naman shanu ne in ma na me to kawai alƙawari ne zaka fito da shi idan muka haɗu akalla za ka samu kwano uku ko hudu ko biyar shi za mu zuba mu karya da shi ba mu da damuwa muka sunnanta wa kanmu kuma wannan din sai ya zauna duk wanda za ka bibiye shi inda za a ce faɗi gaskiyarka sai ce wallahi in na zauna da abinci ne kaɗai a cikin na yi ci saboda abin ya kama jikin shi to sai wannan sai ta sa wasu daga cikin 'yan unguwannin namu ma sai ga mutum sai ya zo da kosansa a leda sai zo shi ma sai ya aji wannan sai ya zo da kokonsa a kofi sai ya aji da sai ga komai ya wadace mu abinda za a ce dai an karya da shi da safe gaskiya lafakara mu a zawiyar mu ba a cewa yau ba a karya ba babu shi saboda kawai alkawari ne kowa zai fito da abin da yake da shi haɗuwa ce to kaga wannan wata sunna ce da muka daura wa kanmu kuma sai ta mana daɗi to shi ya saka duk abin da kake da shi karka raina ɗauko ka kawo inda kuke idan muka duba a da iyayenmu haka suke muciya har yan uwa almajirai sun san wannan muciyar tire kaza ake fitarwa akwashi kaza ake fitarwa kwano kaza ake fitarwa yan uwa har sun haddace tire na ƙarshe na gidan wani ne saboda ana fitowa amma yanzu sai ka bibi unguwa ba za ka samu irin wannan abincin ba kowa sai a cikin gida shi yasa wani sahabi da yazo zo ya ce ya rasulullahi na zo da kuka ne mai yace ta talauci da rashin koshi in na ci abinci ba na koshi sai ce kana ce kai kaɗai shi yasa ba za ka koshi ba sai ce haka ne ya rasulallah ya ce ko ka fito da shi abincin mutum ɗaya zai ishi mutum biyu abincin mutum biyu zai ishi mutum uku abincin mutum uku zai ishi mutum huɗu manzo Allah ya sunanta musu wannan da ya samu sai ya ɗauka ya fito zama mu gyara mu'amala mu ta yi kyau wannan shine yadda manzo Allah ya koyar da sahabbai har suka zo kamar yadda malam ya ba mu ayyana da yake cewa yusuna ala anfusihim walau kana bihim qasasa abu na ƙarshe kuma shine wato wannan ƙungiyar tamu ta shababu lalle al haƙiƙa sun yi rawar gani Allah ya saka musu da alheri wannan abu da suka zaƙulo da kansu suka zo suka assasa shi ga shi duka yana amfana kuma kusan duk duniya ne yanzu duk duniya wannan abin ya tafi kaga wannan ai ci gaba ne a musulunci saboda haka alhamdulillah yana na lokaci zan takaita a nan abin da muka yi na daidai Allah ya ba mu ladan mu dukka na kuskure ko tuntuɓin harshe gazawar mu ne Allah ta'ala ya fi mana Allah ya kara mana lafiya da zaman lafiya da arziki da wadata muna roƙon Allah ta'ala shafukan nan namu da suke ɗaukan abubuwan mu suna tuturawa da babban shafin na namu na Sufi Media Connect da sauran shafuka duka masu albarka kowane shafi Allah sa albarka a ciki da sauran gidajenmu na talabishin da suke ɗaukar nauyin sa karatuttukan bayan Allah su ma Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya ƙara fatahi ya ƙara luɗufi ya ƙara haske ya ƙara sutura ya sa mana albarka cikin rayuwarmu gaba ɗaya wannan masallaci mai albarka da muke ciki Allah ya ƙara mana albarka ko kuma Allah ya sa albarkarsa ta shafe mu gaba ɗaya limamin da ke ciki da sauran hadimin masallaci duka ubangiji Allah ya lullufa musu ya ƙara haske ya ƙara sutura muna roƙon Allah ta'ala shi wanda aka ambaci masallacin da sunan shi Allah ya kai masa hasken abin da ake har cikin kabarin shi albarka annabi sallallahu alaihi wasallam da sauran shi wa namu da malaman mu gaba daya mu da suka bari Allah albarkace mu da shekaru masu yawa masu albarka marasa lafiya mu gida da asibiti Allah ya ba su lafiya masu lafiya Allah ya ƙara mana lafiya ya inganta mana lafiyar muna roƙon Allah ta'ala haskaka mu ya ƙara mana haske da sutura albarka annabi sallallahu alaihi wasallam wa akiru da'awana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh